daren uku ga watan rabi'ul akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 21 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 57 daga cikin giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al'ulu wanda malam muhammad nasiru dinar albani ya reraye shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsu al-zahabi rahimahullah wa rahimahullahu a shekhar albani wannan littafi yana karantar da muni a da musulunci wajen tabbatar da cewa allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka a kan al'arshinsa da zatinsa kamar yadda nasoshin alkur'ani mai girma da hadifan manzon allah sallallahu alaihi wa ala masu inganci suka tabbatar da kuma fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi basu da kyautatawa Allah ubangiji ya kara musu yarda za mu tashi akan inda malam al-imamu Abu Abdullah Shamsuddin Muhammad ibn usman al-Zahabi rahimahullah yake cewa tabaqatun ukhra thalithan na uku yace tabaqatun ukhra ga wata kuma dabakar din wato wani abin nan wata karabka ko wasu tawaga ta malamai da suka haɗu a wani zamani wani grup ko wani aji na malamai minhum daga cikinsu akwai almuzani wanda mun fara magana a kan shi almuzani wal walbukhari wa abu zura akwai almuzani wanda shine ismail ibn yahya ابن Ismail Abu Ibrahima al-Muzani wanda yake babban malami daga cikin ɗaliban al'imamu imam shafii rahimahullah mun fara magana akan wannan malami za mu tashi bayan da muka ji labarin cewa al-Imam zahabi ya kawo mana anan cewa an ruwaito daga gare shi cewa an aika mashi da tambaya wasu mutane daga cikin ɗalibai suka fara tunanin a irin yadda aka saba ana cewa me ya da wane me ya da wane sai aka ce ai ana ganin kamar yana da aƙida ta cewa ƙur'ani halitta ne ko kuma lafzi bin ƙur'ani makhluk ko shi don haka sai suka yi adalci a wajen bincike suka ce to bari su aika mashi da saƙo na rubutu dan shi da kanshi ya ba su labari ya amsa musu mai aqidarsa za mu ji wannan amsa da ya ba su a nan insha Allah gashi inda mala yake cewa ila an jitama ma'ana qaumun akharuna fa katabna na nasta'limu minhu aka samu mutane da dama suka haɗu akan ra'ayin cewa a rubuta mashi saƙo don a ji bayani daga bakinsa fakataba ilaina sai ya rubuto mana da amsa cewa asaman Allah wa iyakun bittaqwa Allah ubangiji ya tsare ni da ni da ku ya sanya mana takawa tsoron shi ya zama kariya gare mu wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda kuma ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bani gamdakatar ni da ku wajen dacewa da shari'a amma ba'adu bayan haka fa inni fa innaka sa'altani an uwaddiha laka min as-sunnati amran tasiru nafsuka ala at-tamassuk bi yace ka roke ni cewa baka bayani amsa maka ta hanyar bayani akan wani abu daga cikin sunna anan wato aqida tasiru nafsuka ko kuma tusayyiru nafsaka ala at-tamassuk bi wanda za ka fuskantar da tunaninka akan riko da wannan aƙida da kake so in baka bayani wa tadra'u bihi anka shubhatal aqawi kuma wannan aƙida ta zama maka sulke katanga ko kariya tadra'u ta zama maka dir'u wato sulke wanda zai rufe ka ko antivirus wanda zai kare ka daga mummunar aƙida wadda za ta zama maka shubha da ƙila da ƙala wa zaigi muhdathati balina da kuma karkacewar bid'o'in batattu wanda suke karatar da mutane faqad sharahatu laka minhajan muwaddihan lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan hakika nayi kokarin yi maka bayani dalla dalla wanda zai bayyana maka tafarkin sunna a cikin wannan bayanin ban yi ragwantaka ko na yi rowa wajen yi ma kaina da kai nasiha ba na yi iyayi na ga cewa na faɗa wa kaina gaskiya kuma kai ma na faɗa maka gaskiya bayan wannan mukaddima sai ce alhamdulillahi a haƙƙu ma budi'a godiya ta tabbata daga Allah godiya mafi cancantan abin da za a furta na godiya wa aula man shakara ya zama godiya ga Allah Allah wanda shi ne mafi cancantan abun a gode masa wanda shi ne mafi cancantan a gode masa wa alaihi uthni ga Allah nake yabo ga Allah nake kirari alwahidu as-samadu Allah wanda yake guda daya wanda yake buwayayyen sarki laysa lahu sahibatun wala walad Allah wanda ba shi da abokiyar zama matar aure wala walad kuma Allah wanda ba shi da ɗa jalla anil mathali Allah wanda ya ɗaukaka ya fi ƙarfin a yi mishi abin kwatanci ko a ce ga wani tsaran shi fala shabiha lahu wala adi babu wanda ya kama da Allah ko wanda za a ce sa'an Allah ne ko warin Allah ko tsaransa as-sami'ul basir Allah mai ji mai gani al khabir Allah masani mai bayar da labari almani'ur rafi Allah wanda yake almani'u ya fi ƙarfin wani ya cutar da shi arrafe'u Allah wanda yake maɗaukaki alin ala arshi Allah wanda ya ɗaukaka akan al'arshinsa fa huwa danin bi ilmihi min khalqi kuma shine Allah wanda yake da kusanci zuwa ga halittunsa ta fuskar iliminsa wal qur'anu kalamullah ina shaida cewa qur'ani zancen Allah ne wa minallahi kuma daga Allah yazo wa laysa laysa bi makhluqin fayabidu alqur'ani ba abin halitta bane ballantana a wayi gari a ce wata rana babu shi wa lahi wa na'atuhu wa sifatuhu kalimatun ghairu makhluqati da qudrar Allah da siffofin Allah da hala siffa Allah da eh, na'atu da siffa duka siffofi kenan wato gaba ɗayansu kalmomi ne na Allah ba halittu bane da'imatun masu dawwama ne azaliyatun kuma tun dama can akwai su laisat muhdathatun fatabi ba ƙirƙirarru bane ballantana a ce an wayi gari babu su sun ƙare wala kana rabbuna naqisan Allah ubangijinmu ba tawayayye ne bai da wata siffa a da fa yazidu ballantana a ce siffar ta zo yin ta cika mashi ainihin cikarsa jallat sifatuhu an shubahil an shabahil makhluqina siffofin Allah sun ɗaukaka daga a ce sun yi kama da siffofin mutane alin ala arshi Allah maɗaukaki ne akan al'arshinsa ba'inun an halki ya nisanta daga halittunsa wa zakara sa'iral mu'taqad sai kuma ya ambaci ragowan bayanai akan aƙidu na ainihin ahlus sunna kamar yadda yake a cikin wannan wasiqa malam albani yace rawahu al-musannif bi isnadihi ila ahmad al-bazuri fil matbu'ati bil ba'i yace al-imam adh-dhahabi ya ruwaito wannan riwaya da isnadinta a cikin asalin littafin nan zuwa kan mutumin nan mai suna ahmad al-bazuri haka ya zo a cikin bugun inji da aka yi wa fil a cikin rubutun hannu kuma alyazuri yazuri bil musannati tahtiya da ainihin ya'un mai digo biyu a ƙasa maimakon ba'un mai digo daya walam a'arif hadhihi nisba wala sahibaha shekul albani ya ce idan aka ce alyazuri ni ban san dangantaka zuwa ga wani gari bane ballantana kuma in ce na san wannan mutum mai suna Ahmad al zuri ko ya zuri wa ake nufi da shi wallahu a'lam wa an Umar ibn eh, Tamim al-Makki qala sami'tu Muhammada bin Isma'il at-Tirmidhi sami'tu al-Muzani yaqulu wannan malami mai suna Umar ibn Tamim al-Makki yace naji daga malam Muhammad ibn Isma'il at-Tirmidhi yana cewa sami'tu al-Muzani yaqulu na ji abu ismail al-muzani yana cewa amin abu ibrahim al-muzani na ji yana cewa ya kulu yana cewa la siku li ahadin tauhidun hatta ya alama annallaha allaha ala arshi bi sifati babu wani mutum wanda za a ce tauhidinsa ya inganta sai ya tabbatar ya yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka akan halittu yana daidaita akan al'arshinsa bi da kuma dukkanin siffofin da Allah ya ba da labari ko manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi ya bada labari game da Allah wajibi sai mutum ya yi imani da su kafin imaninsa da tauhidinsa ya inganta kultu sai ni malam Isma'ila Muhammad bin Isma'ila a tirmidhi ce Allah shiga fata mala mithlu ayyi shai kamar me kake nufi daga cikin siffofin Allah qala sami'un basirun alimun qadirun ce ka yadda cewa Allah sami'un ne mai ji ne basirun ne mai gani ne alimun ne masani ne qadirun kuma mai iko ne akan komai kuma ka yadda cewa waɗannan siffofin ba a canza su ba a canza musu fassara ba a cewa ba haka bane ba a cewa sun yi kama da nawa ne ji da gani da ilimi da ƙaddara Allah da ikonsa sun sha bamban da na kowa a cikin halittu daga cikin mutane da aljanu da mala'iku da sauran halittun Allah ka ba irin nasu ba ne? ko da sunan ya yi ɗaya, siffar ba ba bace tsarin ba ba bane sai ka yi da wannan sannan za ka samu imani walaqad kana muzani faqih ad-diyar ya zamani Alimamu Zahabi ya ce. hakika wannan malami abu ibrahim al-muzani ya kasance shine malamin fiqhun ƙasar misra gaba ɗaya a lokacin rayuwarsa wa ambala talamizati shafi'i kuma mafi tumbatsa wanda ya cika ya ƙoshi da ilimi ya shahara daga cikin ɗaliban al'imamu abu abdullahi muhammad bin idris Shafi, mata fi sanati arba'in wa sittina wa mai ya rasu a ƙasar misra shekara ta 264 walahu bid'un wa 80 sana yana da shekara 80 da wani abu wannan shi ya zauna a majalisar al'imamu shafi'i bayan rasuwarsa domin dama shafi'i ya rasu ne a ƙasar misra a wannan majalisar nashi wannan malamin shi ya ci gaba da karantarwa shekara da shekaru a bayan rasuwar imamu shafi'i duk da akwai wanda suke ganin sun fi shi cancanta da kusanci da kuma dacewa ko suna ganin sun fi shi ilimi kamar da ya tabbata a cikin labarin amma dai Allah shi ya ba wannan matsayi shi ya gaji karantar da ilimi a majalisun al'imamu shafi'i Allah ya gafata musu gaba su sannan ya rayu bayan imamu shafi'i kamar da wannan labarin ke nuni a shekaru da yawa kwarai kamar shekara 62 kenan domin imamu shafi'i ya rasu shekara ta 204 kaga shi kuma ya rayu har shekara ta 264 ya shekara kenan 60 amin bayan imamu shafi wannan ya bashi dama ya karanta ya yi fatuwa ya rike ainihin mukamai da dama na malanta da makamantansu Allah ubangiji ya gafarta masa malam al-imamu malam ash-shaykh al-albani yace qultu wa min tariqihi saqahu al-musannif bi isnadi ta hanyar wannan malami mai suna a uke can da yace akhrajahu ibnu manda fi tarihi yace to ta hanyar ibnu manda din shi al-imamu zahabi ya kwararo shi ta wannan isnadi na ibnu manda wa fihi mallam a'rifu akwai wanda ban san shi ba a ciki mithlu amr bin tamim al-makki kama wannan amru dan tamim al-makki wanda ke riwaya daga muhammad ibnu isma'il at-tirmidhi Allah ya kyauta sai malam yace ar-raqamu al-khamisu was-sab'una lamba ta 75 ta tarjuma ta 75 shine az-zuhli al zuhli haka ake karanta shi zalun da damma ha'un da dauri da kuma lamun mai kasara daga bani zuhul zuhlu to haka ake karanta shi al zuhli wanda ya rasu hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara 258 a cikin watan Rabiul Awwal na wannan shekara ah, Sheikhul Albani bai ambaci shekarar haihuwar wannan malami ba amma kamar da malaman tarihi suka ba da labari an haife shi bayan shekara ta 170 ne da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alaihi salama wannan shi shine Muhammad ibn Yahya ibn Abdullahi an-Naisaburi wanda babban malami ne daga cikin manyan malaman sunna ta Annabi sallallahu alaihi za zamu zo mu ji kan tarihin shi daga karke ya gamu da manyan malamai Ah, amma akwai malaman da kamar misali ah, malam malam ah, yahya ibn sa'id al-qattan alimamu al ya ba da labari kamar da abu abdullahi da hakimin na ya rawaito a cikin tarihu naisabur da kuma ainihin wato al'imamu al al-khatibul bagadadi a cikin tarihu bagdad suka ba da labari cewa wannan malami ya ce ya shigo garin basara sai ya tara ana jana'iza an ɗauko a jana'iza za a kai ta makabarta da ya tambaya wannan wane ne sai aka ce ai an yi jana'iza ne ta malam Yahya ibn Sa'id al-Qattan shi kuma gaba ɗaya ya sai da duk abin da ya mallaka ne ya hada dukiyar ya taho karatu gun wannan malam sai tare yana zuwa ya dara ana jana'iza shi amma da haka bai yi ƙasa a gwiwa ba sai ya nemi abokin malam shine ainihin wato abin nan wannan ibnu abdurrahman ibnu mahdi sai nemi abdurrahman ibnu mahdi sai je zauna a shi wajen wata shida ba shi da aiki in banda koyon karatu kawai baya komai dare da rana in dai malamin is available to shi kuma yana nan yana jira da haka a waɗannan watanni ya kwashi ilimi mai ɗimbin yawa daga malam abdurrahman ibnu mahdi wanda bai samu a gun wancan karinin nashi ba wato yahya ibnu sa'id al-qattan haka malaman salaf suke da jaraba da kauna ta ilimi ba sa kasa a gwiwa Allah ubangiji ya gafarta musu qala al-hakim qara'tu bi khatti abi amr al-mustahli su'ila muhammad ibn yahya an hadith abdullah ibn muawiya عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلم العبد أن الله ليعلم العبد أن الله معه حيث كان فقال يريد علمه أن الله علمه محيط بكل مكان والله على العرش يتي قال الحاكم أبو عبد الله الحاكم يبادل الأباري يتي ناكرنتا معنى وانا وجادة كنا ناكرنتا دربوتون أبو أمر المستحلي يتي سئل محمد بن يحيى أنت بمال محمد ابن يحيى ابن عبد الله النيسابوري رحمه الله game da faɗin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da Abdullahi ibn Muawiya ya ruwaito daga annabin Allah salawatullahi alaihi wa ala cewa liya'lama al-abd wajibi ne akan bawa ya sani cewa annallaha ma'ahu haythu kana Allah yana tare da shi a duk inda yake cewa wajibi ne akan bawa ya san Allah na tare da shi bawan a duk inda yake wannan hadisi da malamin ya zo fassara shi sai ya ce yuridu abinda ake nufi da Allah na tare da bawa duk inda yake annallaha ilmuhu muhitun bi kulli makana cewa ilimin Allah ya kewaye kowane wuri wallahu al'arsh amma dai Allah ya ɗaukaka ne akan al'arshi ma'ana da kaka ji doron lafazin hadisin ka fara tunanin ko za a yi mishi fassara irin yadda malaman baya suke mishi su ce ai ire-iren waɗannan ayoyi wa huwa ma'akum aina ma kanu kaza kaza wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wanda ya su sujuda kaza da sauransu ire-iren waɗannan hadisai sai su fassara su akan cewa Allah ne yake wurin da zatinsa kaga wannan nassin hadisin a zahirin shi ne daukan wannan fassara ga mutumin da yake da muguwar manufa ko yake da batacciyar aƙida ko ba shi da ainihin wato a ittisali da ilmi na salaf bai san yadda salaf suke fassara abubuwa ba da aka shine sai aka samu fassara daga wannan malami cikin magabata wanda ya rayu tsakanin karni na biyu da karni na uku a cikin zamunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan cewa zamunna ne masu alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi waɗannan zamunna shi da alkhairi to fassararsu da su shine abin karbi yana da kyau kullum mu fahimci cewa jama'a mutanen baya ba su kai mutanen farko ilimi ba kuma ba su taba kamo su ba al-imamu zahabi ya faɗa a cikin tarjamar al-imamu al-ala'i yake cewa na yanke tsammani al-imamu ismaili al-imamu ismaili mai littafin wato abin nan al-mustakhraj al-bukhari kenan yace na yanke tsammanin daga cewa 'yan baya za su iya kamo magabata fil ma'arifati wal hifz a wajen ilimi da kaifin basira rike ilimi ba su taba ba duk wanda kuma yake kallon abin da ke faruwa a zamanin da suka biyo baya kuma wanda ke faru a can farko zai fahimta wannan ilimi bai nufin tarin karatu jama'a ya kamata mu gane wannan kamar yadda misali yanzu mutane suna da tarin digirori da tarin karatuttuka da tarin dukiya amma masu digirin nan ba su kai na baya ilimi ba masu tarin dukiyar nan billions ba su kai na baya arziki ba su kai su arziki ba sun fi su yawan kuɗi ba su kai su arziki ba yanzu mutane da dama sun fi na baya yawan digirori amma ba su kai su ilimi ba mutane da dama yanzu suna da hadda alkur'ani amma iliminsu na ƙur'ani bai kai ilimin malaman allo na da da ba su su alkur'ani ba mutane da dama sun iya fikiru sun iya hadisi sun iya tafsiri suna da tarin karatu amma iliminsu bai kai ilimin wanda suka gabace su wanda su kuma hala ba su da wannan tarin karatun ba to mu gane ilimi da ake magana al-ma'arifa da kuma al-hibs haddace ilimi to na baya ba su taba kamo wanda suka wuce su da aka sahabbai su suka fi kowa ilimi a cikin ɗabakar malumma saboda kasancewa sun rayu da wahayin sun shaida shi sun rayu da wanda aka kawo ma wahayin shi ya fassara musu sun ga abubuwan ido da ido da aka sun fi tabi'ai tabi'ai su kuma sun fi tuba'u tabi'ina haka dai haka dai ana ƙara nesa da zamanin annabta ana ƙara nesa da tataccen ilimi ina fata mun gane wannan to da haka kullum idan ana neman fassara mai kyau mai inganci fassara karɓaɓɓiya wadda take da garanti akan kake da garanti akan cewa Allah ya yarda da irin wannan fassarar to ana koma ne fassarar sahabbai su fassara maka alqur'ani su fassara maka sunna su fassara maka manufar maganganu da ayyuka na manzan Allah su tsari salama. in ba a samu daga sabai ba sai a samu daga ɗalibansu wanda suka samu talakki na ilimi daga gare su haka dai haka dai haka dai da gwargwadon yadda wannan fassara ko wannan bayani ya yi kusanci da zamanin sabai da gwargwadon nagartarsa da falalarsa da gwargwadon yadda ya nesa da zamanin sabai da gwargwadon karancin nagartarsa da kuma yiwuwar samun kuskure ko rashin dacewa a cikinsu ya kamata duk mu san wannan jama'a da kullum mu dinga neman me fassarar da sahabbai suka yi mabu me suka fassara imani me suka fassara kauna me suka fassara takawa me suka fassara a gurin su menene biyayya Allah menene zuhudu menene kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene kamewa menene amr bil ma'ruf wa nahy munkar mu daina fassara waɗannan ma'ani ɗin da san zuciyarmu ko da ra'ayinmu wannan da shi ke kawo fitintunu da tashin tashina da saɓari da makamantansu alal misali me ya kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a nemi sahabbai su fasara me ya ake kaunar manzo Allah sallallahu alaihi kada wani kowaye shi dan ana ziga shi akan cewa shi mai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi ne mu yadda ya fassara mana ga yadda mu gudanar da ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin ta sahabbai ba me ya zuhudu gudun duniya to irin na annabi da sahabbai irin yadda suka guji duniya shine gudun duniya mai kyau menene amru bil ma'ruf wa anil munkar mu nemi irin nasu ba irin na wani wanda yake rayuwa a yanzu ko nan kusa da mu ba ina fata mun gane wannan da haka jama'a wannan fassarar babu wanda yake da yanci a yanzu ya ce ba daidai bace Sau ta saba wa son zuciyarsa ya ce a ai kaza ai zahirin na nuna ai Allah tare da su da jiki da sauransu wannan duk fassarar mutanen ne. ba fassara ce mai alkhairi ba akwai fitina da bala'i da ke biyo bayan duk sa'ad da musulmai suka yanke connection ɗin addininsu da addinin magabata za a wayi gari mutane suna yin abin da suna kiran shi da suna musulunci amma wal islamu minhu bari'un musulunci yayi ban kwana sun yi barambara da wannan abin da mutane suke yanzu da kalli irin abubuwan da mutane suke aiwatarwa da dama da sunan ibada ko da sunan neman kurba ko da sunan tunanin wannan kishin addini ne sai zama gaba ɗaya ba haka abin yake addinin Allah ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka wannan fassara ce ta malaman farko abin karɓa ce babu ainihin wani a ja'in ja game da ingancinta malam albani ya ce huwa tsarafu hadithin da abdullahi bin mu'awiyata al-ghabiri radiyallahu anhu wannan wani yanki ne na dogon hadisi na wani sabi mai suna abdullahi dan mu'awiya al-ghadiri Allah ya kara masa yadda rawahu wa ghayruhu bi sanadin sahihin kama bayyantuhu fi sayya al-imam at malam abul qasim Allah ya gafarta mashi ya ruwaito a cikin al-mu'jamul kabir kenan da shi da wasunsu a shekul albani ya ce kamar yadda na bayyana da isnadi ingantacce kamar yadda na bayani a cikin littafi mai suna as-sahiha silsilatul ahadith as-sahiha wa shay'in minfiƙeha fiqiha wa fawaidiha Allah ya gafarta musu gaba da a lamba hadisi na 1046 wa qala muhammad bin nu'aimin sami'tu muhammada bin yahya adh-dhuhli yaqul wannan malami yace naji malam muhammad ibn yahya adh-dhuhli yana cewa al-imanu qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqusu wal qur'anu kalamullahi ghayru makhluqin bi jami'i jihatihi wa haythu tasarrafa wala naral ma fima ahdathahu a ahdathu fatakallamu fil aswati wal aqlami wal hibri wal waqt wal wal waraq wama ahdathu min min al wal mutla wa wal maqri wal muqri wa kullu hadha indana bid'a ومن زعم أن القرآن محدث وهو عندنا جهمي la na shukku fihi wa la namtari malam ya ce an ba da labari daga muhammad ibn yahya zuhuli yana cewa al'imanu ƙaunin wa amal imani ƙaunin faɗi ne da baka faɗan kalmar la ilaha illallah wa amal da kuma aiki da gaɓoɓi tun daga kan ayyuka na farillai da wajibobi da ibadoji da ayyuka na ƙurba da taimako da makamantansu mafi karancinsu shine cire wani abu mai datti ko wanda zai iya cutar da bayin Allah daga kan hanya yazidu wayan kus imanin mutum yana karuwa idan ayyukan alkhairinsa saka karu idan nagartar zuciyarsa ta karu imanin mutum yana karuwa idan ya ƙara nisan tambarna da sabo da fasikanci da shirka da makamantansu wayan kus kuma imani yana raguwa ya samu tawaya da rage ayyukan alkhairi da kuma shiga cikin ayyukan banza da kusantan mutanen banza da yin ayyuka na barna da sabo da maguzanci waɗannan suna rage imani kamar yadda nasoshin alkur'ani suka tabbatar da suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wal qur'anu kalamullahi malam zuhli yace qur'ani zancen Allah ne ghairu makhluqin ba halitta bane bi jami'i jihati da dukkanin fuskokin alkur'ani zancen Allah ne wa ta tasarrafa kuma di yadda aka jujjuya shi di yadda ya jujjuya sunan shi zancen Allah wala naral kalama fi ma ahadath mu malamai su zuhuli ba ma ganin dacewar musulmi ya shiga cikin tattaunawa don yin bayanai da musu akan abinda da 'yan bid'a mu'tazila suka kirkiro fil aswati game da magana akan sautin mai tilawa su ce to shi sautin ai na mutumin ne ai haruffan da ke fita da amfanin da yake da gaɓoɓin maganarsa abin nan gaɓoɓin zancensa ai duk waɗannan halittu ne da aka abin da ke fitowa daga cikinsu halitta ne kaza kaza wal aqlam da abin da suka kikiro na magana akan ai a biro ko alƙalami ko yanzu ka ce typewriter ko keyboard ko wane ne wanda ake rubuta haruffan alƙur'anin da shi a jikin allo ai shi halitta ne ai itace ne ko roba ko wani abu daga cikin mawad kuma a tsoma shi a tawada ko kuma akwai inki a jikin shi su ma duka halittu ne don haka abin da ke faruwa halitta ne wal hibir da tawada ita kanta wal warak da takaddar rubutun duk waɗannan yan bidaya sun kirkiro maganganu a kansu don su shawwaha mas'alar wa ma ahadathu matli da matli da abinda suka ƙirƙiro na batu akan abin da ake karantawa ɗin wal da kuma shi mai karatun wal da abin da ake ba wani a lokacin da ake darasin koya mashi alkur'ani wal da malamin da ke lankana wa mutumin karatun sai ai malamin da sautinsa da ɗalibin da mai tilawan da mai saurare da kaza duk wannan halittu ne ya za a ce abin da ke fita daga ciki ba halitta ba ne wa kullu haza inda na bid'a malam zuhur ya ce wannan a wurin magaba da bidiyoyi ne wa man za'ama annal qur'ana muhdathun wanda duk ya ce qur'ani ai halitta ne shine ma'anar muhdath din sabon abu ne mun tuna mun karanta a baya ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdathin ko sun kafe akan wannan kalma cewa ai ga bayani akan ta mun tantance yadda malaman farko suka fassara ta a baya to wanda duk yace yayi riko da irin wannan hujjoji yace qur'ani ba magana Allah bane halitta ne fa fa huwa na jahmiyu yace mu agunmu ba jahame ne wannan yana bin jahmu ɗan ko da yace shi ahlus ya riga ya dauki aqida da aka ba jahmi ba a cewa sai in ya fito da kanshi ya ce shi ba jami ko kuma yau kanshi rijista da jahamanci tukunna la na shukku fihi wala namtani ce ba ma shakka akan jahamancin shi Ko ba ma yin musu da wani akan mu tabbatar da cewa ba jami ne shi kuma wani ya kokarin karewa cewa ai ba jahamawa bane ai ba mu'tazilawa bane ba ma wannan shakka Kanar dhuhli imama ahli khurasana ba da ishaqa bila mudafa yace malam dhuhli ya kasance shi ne limamin ƙasar Khurasana bayan Ishaq bin Rawi ba tare da wani da ke da mudafa'a ya ce ba wanda yake musu wannan abu wa ra'isan ya kasance jagora ne mutsa'an wanda kowa ke jin maganarsa talakawa da attajirai da sarakuna da mabiya kowa na jin maganarsa a ƙasar Khurasana kabira sha'ani wanda yake da girman al'amari mata sanata samanin wa hamsina wa mi'atin ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shekarar 258 Allah ya gafarta mishi al-Imam al-Bukhari da al-a'immatul arba'a Abu Dawuda Tirmidhi sa'ida da Ibn Majah sun fitar da hadisan shi daga cikin at-tis as-sitta al-Imam Muslim ne kai fitar da hadisan shi wannan malami ya samu matsaloli tsakanin shi da Muslim da kuma Bukhari ba doguwar mas'ala ce amma a takeice abin da ya faru ne. dama lokacin da bukhari zai bar kasar iraki barin shi na ƙarshe amur ɗan hambali rahimahullah bai ji daɗin wannan abin ba yake ce mashi allah ga ta malam za ka bar kasar da malamai suke ka tafi can wani gari da ake bida ya ce sai daga baya ya fahimci abin da malam amur ɗan hambali yake nuna mashi ya za ka babba daza. ƙasar ilimi da sunna ka tafi mawara annahari ka tafi can wata uwa duniya ka koma ƙauye kamar yadda a ce ka bar gari ka koma ƙauye inda akwai matsaloli na rayuwa akwai takura akwai nisa da addini akwai nisa da wayewa kai da sauransu kaga dole rayuwa ka ta samu kunci bayan ka daɗe kana rayuwa a birni kuma ga kamalin ya ce sai da ya kuma ya fuskanci wannan matsala to da ya je ƙasar nai sabuwar sai tare da wannan malamin babban malamin sunna ne allah ya gafarta mishi babu majalisi da ya kai majalisin shi yawan ɗalibai ba wanda ya kai shi ilimi darajarsa a gun mutanen nai sabuwar kamar darajar imam malik a gun mutanen madina kamar darajar imam ahmad ibn hanbal a gun mutanen iraki haka mamu zahabi ya ba da labari zahabi yake cewa kana baharan la tukaddiru dila'u ya kasance kogi ne na ilimi wanda ɗiba da guga ba ta lalata ruwan kogi e rijiya ce da aka ɗiba aka ɗiba sai ya taso ko ya yi ja amma ruwan kogi ya fi karfi a ce don ana ɗiba da guga kawai sai a samu ya jirkice ya yi ja ba ya ja saboda haka yana da jalala irin wannan jalala ta ainihin wato manyan malamai ire-iren waɗannan sai ya zama a farkon al'amari shi yake tura ma ɗalibai su tafi gun imamu bukhari su su koyi karatu a gun bukhari muslim bizzat na daga cikin malaman da suka nace wa imamu bukhari a lokacin muslim yana zaune a garinsu bukhari ya je shi sa ma ake cewa laulal bukhari ma kana muslimun walara da ba dan imamu bukhari ba da ba a samu muslim ba da ma a ji labarinsa ba yakan zauna a gaban mus a gaban bukhari da shi da abu zur'a masu ba da labari suka ce za ka ɗauka yara ne 'yan islamiyya yana karantar da su ilimi a kan ilal da takhrijin hadisi yana ba su ainihin wato ilmomi don shi imamul bukhari shakundum ne shi karke ne gaba ɗaya za mu gomi tarihinsa insha Allah shi ne next tarjama ba malami ne wanda ka taɓa gani irin shi ba ba a taɓa gani irin shi a duniya ba kakab tun daga zamanin da yake hayyansu baiwa ce kawai ta Allah Allah ya mishi kamar da imamu ibn hajar yake cewa da zaɓi yana ba da labarin bukhari irin labarin da ya kamata ya ce da sai an yi littafai mujallade da yawa mujallade za a yi karanta mukaddimar da ya yi ma sharhin bukhari shine hudar sari a cike ke ambatan wannan wannan bayanin to imamun bukhari da su muslim suka gani suka ga malami da ba su taɓa ganin irinsa ba sai suka nace mushi to sai aka samu wata kaziyya ta faru ta mas'alar tambayar da aka mishi akan lafzul al-lafziya din akwai masu ganin cewa lafzi bil qur'ani makhluq furta wanda nake cewa alhamdulillahi rabbil alamin to wannan lafazin muryar abin halitta ce babu shakka akan muryar halittu halitta ce amma qur'ani ba halitta bane to sai zama akwai wanda suke daukan wannan matsayin zari'a ta tafiya zuwa ga cewa qur'ani halitta ne sai ma Ahmad ibn Hanbal suka yi tsawa akan irin wannan kuma suka bid'antar da masu wannan magana aka zo aka bada labarin cewa ai Bukhari na faɗa irin wannan magana duk da yake wannan magana jama'a tana da matsala wajen tabbatar da ita karanta littafin tagliqut ta'liq na jin shi ibnu hajarin a can karshe yayi tarjuma imam al-bukhari tarjuma mai tsawo kwarai da gaske mu ishara akan wasu abubuwa a cikin je idan mun zo gabar insha Allah dan bukhari na da littafi musamman khalqu af'alil ibad wanda da anan ne za a je irin wannan magana wannan littafi Kimarsa ba bata gaza kimar duk wani da kasani a aqida ba musamman kuma saboda bukhari ya yi amfani da kaifin basirarsa wajen fitar da fiƙi ya fitar da fiƙi kala daban-daban daga cikin ayoyi da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam littafi ne kankani kamar shafi 150 kuma kamar su littafi ne mai kima kwarai khalqu af'alil ibadi halitta ayyukan bayi ya yi raddi sosai ga mu'tazila da jami'a da makamantarsu a cikin tafin haka a ƙarshen asai ɗinsa kitabu a tauhid ko kuma kamar da yake zuwa a cikin wasu nuskoki kitabun raddi alal jahamiya mai da martani ga jahamawa a nan ma ya babuka wanda suke nuna akasin wannan magana da ake tabbatawa zuwa gare shi wa kaifa ma yakul am a taƙaice dai a sanadiyan wannan magana da kuma abinda wasu suka tunanin cewa an wayi gari majalisin kowa ya ɗashi sai na bukhari to wannan ta haifar da eh, ɗabi'a ta ɗan adam wasu malaman kamar su zuhuli ɗin suka samu damuwa a rayuwarsu kamar ka ce hasada ko bakin ciki ko ganin cewa wannan yaro matashi ya zo kawai zai kwace musu ɗalibai bari su yi maganin shi kuma shi zuhuli ana jin magana shi a garin da aka yi ce to duk wanda yake son zuwa majalisinmu ba mu halasta mashi zuwa majalisin wannan mutumin kasar. bukhara din ba shine muslim yana zaune kawai shi kuma shi ma sai dama an ce mutum ne mai zafin hali ba shi da wasa ustazi ne cikakke ko kawai sai ya miki da aka wannan magana kawai kwashi gadin shi tafi yi withdrawal kenan ya yi voluntary withdrawal daga wannan makarantar gaba daya da ya je wa shagari sai ta tara gaba daya hadisan Muhammad ibnu Yahya Dhuhri waɗanda ya ruwaita daga gare shi aka ce kayan raƙumi guda kama ce cikin a kura ya yi kuwa kada mai da kanshi ce gari san kana duka ba nasu <laughs> ya da kyau zama magana su ma mutane ne amma abin da ya ba daidai bari Allah ya gafarta mishi ba haka ya kamata mu'amalanci malamin kamar yadda zafi ya ba da labari ya ce kuma sannan daga baya suka bata da buharin ku shi musulmi ɗin kuma suka bata da buhari. isa duk mutum za ga yana zakewa a kanka ka yi a hankali mutane zai zakewa wani a kanka zai zaƙe mawani a kanka wanda zai zaƙe shi ne ɗan ma'abbanka musamman 'yan siyasa su ji wannan wanda zai zaƙe wani shi su ne 'yan amutinka to da sun samu wani wanda suka ya fi cancanta su mishi a mutu fiye da kai za su rabu da kai ba haka ba ne ko 'yan siyasa su <laughs> da haka ba hankali ɗan adam yi da wani aminci akan wani ra'ayi da ma bai da aminci to da aka yi haka shi sa sai muslim kwata-kwata ya ƙi riwaya hadisi daga Muhammad ibn Yahya Dhuhli hatta Bukharin ma Muslim bai riwaya daga gare shi ba a cikin as dinsa sai dai a wajen sahih saboda lokacin da yake wuta sahih dinsa riga sun bata to shi kuma Bukhari ya bukatu zuwa ga hadisan wannan malam hadisan Muhammad ibn Yahya Dhuhli sai zama yana tadlisinsa ba tadlisi da kasani na magudi ba baya ambatan sunansa me kai ce Muhammad ibn Yahya sai ce haddathana Muhammad kawai ko yace hadasana Muhammad ibn Khalid haka yake faɗa wani lokaci Muhammadun kawai wata rana Muhammad ibn Khalid ko yace hadasana ibn Abdullah duk yana faɗan haka yana dallasa shi amma yayi riwaya sosai daga gare shi kamar yadda kuma an samu shi ma yayi riwaya daga Bukhari amma dai wannan abin ya shiga tsakaninsu daga nan Bukhari ba musu garin ba su sake samun fahimtar juna ba wannan kuma ɗabi'a ce jama'a ta ɗan adam asali da za mu iya wadatuwa to sun fi mu cancanta mu wadatu daga wannan duk wanda ka gani a rayuwa ba zai rasa wani za mu zo mu karanta a cikin tarihin bukari daga cikin sayar alamin nubala za ka ji wannan magana jama'a inda zahibi yake cewa babu wani mutum da yake da nagarta a duniya sai ka samu kuma wasu suna kyawo shi kamar da babu wani mutum sori a cikin tarihin hallaj za ka je karanta wannan a cikin sayar alamin nubala ya ce kamar da kuma babu wani mutum batacce sai ka ga wasu kuma suna yabon shi ya ce jibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yaba duniya har yanzu akwai masu aibata shi jibi sa'u bakar su Umar su Usman su Ali su Muawiya su Bukhari din su Ahmad ibnu Hanbal duk wannan mutanen kirkin har zuwa yanzu sa'u malamai ne ko sarakuna ko attajire ko shugabanni sai kaga wani shi kuma ya kafa musu kahon zuka da suka da batanci haka kuma duk mutumin da ya kai mutumin banza iyakan mutumin banza babu kamar mai ma Allah ƙarya irin abin da shi Hallaju din yayi ko irin abin da Tijjani yayi da za ga amma akwai masu kaunarsu ana su ana ziga su ana musu kallon waliyai na Allah to haka duniya take da haka ka dinga adalci wajen hukuncin da zaka yi mutane kanka bari san zuciya ko ra'ayi ta asiri wajen hukuncin da zaka yi Allah gafarta musu gaba daya da haka shi zaka ji an ce muslim bai yi da daga gare shi ba sun samu wannan matsala ne da imam muslim Allah ya gafarta musu bala yace rawahul musannifu bi sanadihi an muhammad ibn nu'aym hadha wa lam a'rif malan ya ruwaito wannan da isnadinsa wato mala al'imamu ainihin wato al-zahabi kenan ya roto wannan da isnadinsa zuwa ga wancan malami ta hanyar ainihin muhammad ibn nu'aym ya ce walam a arif amma ban san wane ne wannan muhammad ibn nu'aym ba walam arif ban san shi bai ce. akwai ɗan sauran lokaci amma ina so mu dakata a nan saboda ko wasu 'yan ƙare-ƙaren bayanai da nake so na yi idan allah ya kai mu gaba ta gaba sai mu tashi akan tarjama al-imamul bukhari rahimahullahu kamar yadda ake gani a anan kafin muje can za mu buƙatu insha Allah zuwa ga wasu littattafai wanda yake da su sai aje su a kusa akwai muqaddima ta sharhin bukhari na al ibn hajar shine hudas sari bi sharhi bi bukhari a cikin bayanan da ibn hajar yayi a ƙarshen wannan muqaddima yayi tarjama ma Imam al-Bukhari rahimahullah za mu buƙaci zuwa ga karanta wasu abubuwa ko reference da wannan sannan akwai littafin Tahdhibul Kamal na al-Imam Yusuf ah, bin Umar al-Mizzi al-Imam mizzi Abu hajjaj rahimahullah yayi tarjama imamul al-Bukhari a cikin ruwat na al kutubus as sai kuma Tahdhibut Tahdhib wanda shine rairayin littafin Tahdhibul Kamal din na shi Sheikhul Islam Ibn Hajar rahimahullah da kuma littafin tagliqu ta'liq liwasl ma fil bukhari min at-ta'liq har ila da shi al-imam ibn hajar al-asqalani rahimahullahu shi ma a can mujalladi na biyar akwai tarjama mai tsawo wadda ya ma al-imam al-bukhari sai kuma littafin siyaru a'lamin nubala na al-imam shamsuddin az-zahabi mujalladi na goma sha hudu a ɗaba'a ta maktabatu mu'assatur risala da kuma littafin tarihu madinatu bagdad na al'imamu abubakar al-khatibul bagdadi da littafin ainihin wato littafin albidatu nihaya na ibn kathirin duk da yake ba kowane ne za mu karanta daga cikin shi ba da littafin kuma tarihul islam na shi al-imamu zahabi da ila yau da littafin tarkatul hufazi na shi ɗin duk waɗannan wurare ne daga cikin muhimman wuraren bayanai waɗanda za mu yi isti'ana da su idan mun zo za mu yi ma imamu bukhari tarjama matakaiciya insha Allah wallahu musta'an abin da ke so na faɗa jama'a na farko masu kula da masallacin nan don Allah ina so wannan shiga cikin kasar ɗin ne saboda saboda record kulle da muna karatu akwai masu zama a waje wani lokaci yara wani lokaci kuma rashiduna wato waɗanda supposedly masu hankali za ka dinga jiwo hayanin suna shigowa masallacin nan da Allah idan masu zuwa karatun nan ne don Allah su yi haƙuri fure su shigo ciki ko kuma in har sun fi zan ganin dacewa su zauna a waje don Allah su yi haƙuri su dinga yin shi idan ba su dinga yin shiru ba don Allah su daina zuwa wannan roƙo ne da nasiha suna cutar da mu gaba ɗaya akan wannan kuma ba su iya ɗaukan zunubinmu za su iya ɗaukan alhakinmu sannan yara kuma ina gani ya kamata ya zama akwai wanda zai dinga tsayawa a waje ya dinga hana yara hayaniya kusan kullum sai ka ji wannan hayaniya da yara suke yana shiga cikin record din yana ratsa kwakwalwar mutane yana katse ma masu saurare kuma karatun sequence jeren gate tunanin abin da ake fada don Allah ku ɗauki mataki na samun wanda zai zauna don ya dinga ya dinga wato abin nan zai dinga tsawatar ma yara masu hutu ko ya hana su tunda hanya ce ba za ka hana kowa wucewa ba sannan akwai waɗanda kuma suke da al'ada idan ana karatu sai sun tsoma baki don Allah su daina ya saba wa tarbiyyar magabata da tsarin karantawa a majalisu na ilimi mutum ya dinga tsoma baki a cikin karatu idan dai ba gyara ne wanda yake yana da alaka da jauharin karatun amma musamman wani yaso sai ya bada wani labari ko wata kissa ko kuma wani abu da ya ji an faɗa ya yi kama da wanda ya sani don Allah su yi haƙuri idan tambaya ce kana iya ka rubuta ko kuma ka bari idan an tashi kai wannan ma saboda mu samu cikakken yanayi na natsuwa da samun yanayi na wanda zai zama karatun ya tafi bisa yadda ake tsammani mutane su dinga iya haƙuri su rike bakinsu bayan muna cewa abinda mutane suke fada ba su da amfani ba ne. tabbas akwai tambihohi akwai ƙare-ƙaren bayanai akwai sharhi da mutane suke wanda za ka iya ƙaruwa ka ji a alfanunsu amma suna katsa asalin abin da ake da aka yi sa nake wannan roƙon da cewa mutane don Allah su dena na uku jama'a da Allah idan an tashi kowa ya tsare ni dan Allah kowa ya kyale ni kawai ya tafiya ta galibi a rana da ake katin nan alhamis ina yin azumi galibi ban taɓa faɗin wannan ba saboda alhadisu anin nafs kamar laraba suka ce akhul kadhibi mutum ya dinga ba da labarin kanshi dan uwan ƙarya ne ina jin kyamar faɗan wannan magana amma saboda kawaicin da nake yi da sauransu mutane sun mai da ni kamar ni ba dan siyasa bane ni ba attajiri bane bana ba kowa sadaka ba na ba kowa admission ni ba bacin sallah ne. ni ba hod bane ni ba kowan kowa bane ma ana rajulun miskin mislu ayi insan dan haka jama'a ba wai bana sauraron mutane bane ko bana magana da mutane ko sauransu amma dai idan an tashi katunan dan Allah mutane su dinga kyale saboda yawanci tawwa nake daga ofis a samaru na gaji nayi aiki wuni guda ko na wuni a library ina binciken karatun da zan karanta ko ina ta wani karatu daban ko ina makin wasu takardu na jarabawa ko mitin. ko kuma lokaci ma daga tafiya nake shigowa garin nan kenan nake kuma na tashi ina da iyalai suna da bukata zuwa gare ni ina jin yunwa nayi azumi ban ci abincin bude baki ba iyakaci kawai sai ruwa da nakan kare azumi na ko kuma idan ƴan masallacin sun taimaka sun kawo mini ruwan roba Allah saka musu da alheri amma na tashi wani lokaci sai mutum uku hudu biyar su tare ban taba ce wani ba saurare shi ba amma gaskiya abin ya fara damu na. wani lokaci sai na kara wajen rabin awa anan wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza gaskiya jama'a ba a mini kyautai ba na so gaskiya kowa kawai ya kyare nan tafiya ta shi ma ya tafi abin shi idan ina da lura da mutum zan iya tsare shi in ya gane ya saurara na ya saurara in ya gane saurara ne shi ma ya tafi abin shi ba dole idan mutum yana son magana da ni lamba waya ta ba koyayya ce zai iya min waya ba wani ta min waya ce na ki saurara shi zai iya min message in ga zan iya mishi reply zan iya mishi in ga ba zan iya ba rabu da shi ba dole bane sai na mai reply zai iya min mutane suna mun ma saƙonni hatta inbox ɗin ko whatsapp ko twitter ko ta a facebook duka in na gani na ga saƙon yana da buƙatar amsawa ina amsawa a lokacin da na samu damar haka kuma in mutum yana son gani na ya san inda zai iya gani na kafin wannan lokacin to don Allah jama'a idan ta shiga tunan don Allah kowa ya kyale ni ma ne tafiya ta shi ma kawai tafiya shi don Allah roƙo ne nake idan ko mutane ba su ji ba ran ne wani wulakanci kai ya ce ban gaya mai ba shi sa nake so ya shiga cikin kaset don wanda zai ji labari ma wata na cewa na yi wani wulakanci ya ji labarin cewa na taba cewa dan Allah ya kyale Allah ya gafarta mal albani ya kai dinga mutane irin wannan nasiya suka gidi duk in ya tashi kato sai an tare shi mutane sa su so su mai da mu kamar yan dariƙa mu ba yan ba bane ba ma bukatar irin wannan abin nan din fadancin da yan dariƙa suke bukata ko kuma irin wanda manyan malamai suke bukata mu galibin mu yan boko ne comrades ne mu ba ruwanmu da mutane kowa ma ba ruwan shi da mu a kyale mu kawai a haka ko ba gaskiya ba jama'a yawa tunda ba ba gayyatar mutum aka yi wani wa'azi babba wanda za a ce ana bukatar sai an kai shi masauki sai an nuna mashi inda za shi akwai 'yan agaji ko 'yan hisba za su tare shi nan gara aka yi ni bayan da ban sani ba ko ko doka ta bace a gida sai na je gida kaga wani bukatar taimakon wani wanda sai ya kai ni wani waje yawa amma wani gari ne mutum ya je ba ta dole zai haƙura haka saboda bakunta da kuma baka san ko ina ba amma nan jama'a kowa ya harka shi kawai mu zauna rayuwa irin ta mutane adiyi ya kuma na sauki amma rayuwa irin ta yan siyasa ko irin ta yan dariƙa wala ba ta mana ba jama'a mu kuma alu suna ba saba da irin wannan abin nan dan ma'abbancin ba yanzu ne mutane suke so saba mutane masu zuwa neman admission ni ba vice sala bane ko admission officer na ABU ba na ma kowa admission kowa ya san wannan jama'a wanda yake son samu admission ya je ya ci jam kawai zai samu admission kenan ana yin samu admission ne gwargwadon cin jam da kai idan kai ma jam cin tsiya kai mata dukan tsiya ko to za su baka admission baka bukatar sai wani ya taimaka maka ga sanan ka tambaye su har kaina ga sanan uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya wannan shi garin shi samu shi admission kowa ya je ci kawai in ya ci kawai zai samu ba a rasa dai ɗaya biyu wanda za a ga misali bai yi cin da ya kamata ba ko a ga za a yi mashi alfarma to wannan alfarma tana da lokacinta tana da kuma sanda ake yinta idan ta zo a lokacinta kuma sanda ake yinta kuma inda muke da alfarma muna zuwa mu nema gwargwadon hali saboda kallon siyasar rayuwa amma mutane su dauka kawai duk sanda suke nema admission kawai a ce kuje je kuma asgar a ah, ni ba na ba da kowa admission dama ni ba ba san sanar ibi wani ne ma san ba ko mun gane kuma akwai lecturer da yawa da suke zuwa wannan karatun su ma ku dinga samun su kuna so ku abin nan to da haka da kuma da kuma masu zuwa idan tambaya ce ko fatawa to musamman idan na san mutum ɗalibin ilimi ne irina ba na ƙyashin ko ina tare ya tambaye ni don shi abokin aiki amma ya kamata su ma ɗaliban zai zama kuma suna da wannan kan gadon fikihun fahimtar mu mutum da larurarsa musamman jama'a karatun nan na yi ƙoƙarin ma ya zai a canza shi daga ranar alhamis ya zama ranar da ba zan dinga shiga cikin wannan kuncin ba a ban da wata ranar da zan canza yi shi sai kawai na haƙura na ce to kwana da ne mutum zai mutu ba shi kenan ba an mutu ba ba an huta ba ko ba haka ba shi sa kawai na haƙura amma da zan samu wata rana wadda ba alhamis ba wadda bisa ɗabi'a ba azumi ake ba na nafila da ya tafi mun amma ban samu ba a cikin irin yanayin schedule ɗin rayuwata shi sa na haƙura nake ke shi kullum alhamis gwargwadon hali da fatan Allah ubangiji ya karɓa mana da haka jama'a ina wa kaina wannan nasihar ina kuma yan uwa nasiha da cewa dan Allah mu zama masu kan gado da fahimta Allah ubangije ya samu dace za mu saurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk